bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro kisoshin rayuwa shirya alkur'ani mai girma da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraron su kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma sha biyu ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan biyu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyu ga watan oktoban shekara ta 1999 janar parviz musharraf babban hafsan hafsoshin soja na kasar pakistan ya yi wa gwamnatin firaminista nawaz sharif na lokacin jiyon mulki wanda ba zubar da jini ba janar musharraf ya yi wa nawaz sharif juyin mulki ne kwana guda banda firaministan ya sauke shi daga shugabancin rundunonin sojin kasar bayan ya gudanar da sauye-sauye a kundin tsarin mulkin kasar pakistan pervez musharraf ya zama shugaban kasa mai cikakken iko a kasar wannan halin da ya ci gaba har zuwa shekara ta 2007 inda aka tilasta masa sauka daga matsayin shugaban rundunonin sojin kasar sannan kuma da ƙarshe ya sauka daga kan kujerar shugabancin kasar ta pakistan a shekara ta 2008 da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 98 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 12 ga watan oktoban shekara ta 1924 fitaccen marubuci kuma masanin adabi da falsafa ɗan kasar faransa anatole france ya rasu an haife shi a birnin paris kuma mahaifinsa ya kasance mai sayar da littafai ne wannan ya sa anatol ya yi fice matuƙa a rayuwarsa wajen yawan karance-karance na littattafai inda ya samu damar karanta littattafai masu yawa a ɓangaren ilmomin falsafa da kuma adabi gami da tarihi ya rubuce-rubuce masu yawa a waɗannan bangarori inda shekara ta 1896 aka zaɓe shi a matsayin mamba a cibiyar bunƙasa al'adu da rubuce-rubuce ta ƙasar faransa hakanan kuma shekara ta 1921 aka ba shi kyautar nobel a bangaren rubutun adabi da karshe dai a shekara ta 1920 aka hana yin amfani da wasu daga cikin littafansa a ƙasar faransa musamman ma waɗanda suka shafi mahangarsa ta falsafa akan wasu matsaloli a ɓangaren ilimin na falsafa.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala yanzu kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. bismillahirrahmanirrahim Ga labaran duniya mai karantuwa Muhammad Amin farko muhimman kanin su. Jagoran Musulunci na Iran ya ce makiya sun haifar da tarzoma a Iran ne don daƙile irin ci gaban da ta samu. Shugaban Najeriya Buhari ya lashi takobin kawo ƙarshen matsalar tsaro kafin ya sauka daga kan mukaminsa. imamu Khomeini ya mayar da sabanin shi'a da sunna zuwa haɗin kai inji said hassan nasrullah ƙungiyar tarayyar turai ta yaba game da daɗaɗɗiyar alaƙar da ke tsakaninta da algeria yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran musulunci na iran ya ce makiya sun haifar da tarzoma a iran ne don dakile irin ci gaban da ta samu a lokacin ganawarsa da yambobi a masar fayyace masarar tsarin mulki jagoran juyin musulunci na iran ayatullahi imam hamna'i ya gargadi mahukuntan kasar da kada su bari dan karamin abin da ke faruwa ya kautar da hankalinsu daga muhimman ayyukan da suke gabansu daga muhimman ayyukan da ke gabansu ya ce al'ummar iran sun samu garumin ci gaba a ɗan ƙanƙanin lokaci wanda ya hannun riga da wanda bisa ɗari da siyasar kasashe ma abota girman kai da hakan ya jefa su cikin kunci da damuwa har ila yau ya ƙara da cewa rikicin da ya barke bayan eh, rikicin da ya mutuwar Misa Amini da aka tsare a ofishin yan sanda kafin daga bisani a kai ta asibiti a ranar 16 Satumba an fara yin daga lardin da ta fito kafin daga bisani ya zuwa sauran larduna ciki har da nan birnin Tehran ya ce jin kaɗan bayan afkuwar lamarin shugaban iran ya umarci gudanar da bincike da ya kai ya umarci gudanar da bincike da ya kai ga fitar da rahoto kan musabbabin mutuwar ta a ranar juma'a ta gabata da ke nuna cewa ta mutu ne sakamakon rashin lafiya da take fama da shi ba wai duka da ake zargin an yi mata ba a jikinta daga karshe jagoran ya ce adawa da mikiya ke nuna wa iran za su shiga ta hanyoyi daban-daban masu al'ummar iran suna riƙe da tutar musulunci da goyon bayan gwamnatin musulunci babbar fita shine ci gaba da tsayin daka da nuna juriya shugaban najeriya muhammadu buhari ya lashe takobin kawo ƙarshen matsalar tsaro kafin ya sauka da kan mukaminsa shugaban najeriya muhammadu buhari da yake bayani a wurin bikin bayar da lambobin girmamawa ga mashahuran mutane da gwamnati ta karrama a birnin abuja ya ce yana son ganin ya kawar da duk wata matsalar tsaro da ke addabar kasar kafin ya sauka da kan mulki har ila yau shugaban ya ce yana so jaddada alkawarin da ya dauka a lokacin bikin tunawa da ranar samun yancin kai ta kasa da a gudanar cewa burinsa shine mika wa shugabannin da za a zaba kasar ba tare da wata matsala ta tsaro ko kaɗan ba a lokacin bikin karramawar shugaba buhari ya tunatar da waɗanda suka samu lambobin girmamawar da cewa ba an ba su ita bane domin kwalliya sai don tunatar da su nauyin da ke kansu a matsayinsu na 'yan ƙasa na gari. imamu Khomeini ya mayar da sabanin shi'a da sunna zuwa haɗin kai in ji said hassan nasrullah babban sakataren ɗin ƙungiyar hezbollah da hassan nasrullah ya faɗi cewa wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iraq margayi imamu Khomeini da dala tabbata gare shi ya mayar da sabanin da ke tsakanin shi'a da sunna zuwa haɗin kai tsakanin su inda ya sanya ranar haihuwar manzan Allah tsaya da aminci su tafi gare shi da alayensa a matsayin makon haɗin kai tsakanin matsahon musulunci bisa ruwa da suka zo daga bangaren sunna an haifi manzan Allah tsaya da aminci su tafi gare shi da alayensa ne a ranar 12 ga Rabiul Awwal yayin da bangaren shi'a kuma ya nuna cewa an haife shi ne a ranar 17 ga watan na Rabiul Awwal wanda ya sa imamu Khomeini ya sanya wato tazarar da ke tsakanin waɗannan kwanaki a matsayin makon haɗin kai tsakanin masarar musulunci da ake gudanarwa a duk shekara a nan ƙasar iran da masu sassa daban-daban na duniya a gefe guda kuma sayyid nasarullah ya ce hezbollah ba a taɓa amincewa da duk wata iyakar da za a shata tsakanin isra'ila da labanan ba matukar ba a rattaba hannu a kai a hukumance ba wannan bayanan suna zuwa ne bayan da aka fitar da wasu rahotanni da ke nuna cewa gwamnatin labaran ta amince da sanya hannu kan daftarin kudurin. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyar tarayyar Turai ta yaba game da daɗaɗɗiyar alaƙa da ke tsakaninta da Algeria. Ministan makamashi na ƙungiyar tarayyar Turai Kadri Simpson shine ban jami'i na ba bayanan da ya kai ziyarar aiki ƙasar Algeria tare da babbar tawagar ke mara masa baya domin neman iskar gas tun bayan da kasar rasha ta yanke samar da iskar gas a kasashen turai a matsayin mayar da matani kan takunkumin da aka gagaba mata bayan yakin da ta kaddamar akan kasar ukraine kasar algeria tana da tsohuwar dangantaka tsakaninta da kungiyar tarayyar turai wannan ya sa takarkata zuwa ga babbar mai fitar da iskar gas a nahiyar afirka domin cike giɓin da ta samu sakamakon dakatar da aikewa da iskar gas da kasar rasha ta yi kasar algeria ta taimaka wa kasashen turai wajen shawo kan matsalar samar da iskar gas da ta fuskanta ta hanyar aikewa da iskar gas zuwa kasar italiya inda suka rataba hannu kan samar da biliyan cubic mita na iskar gas ta hanyar butun da ke ƙarƙashin teku a arewacin afirka ministan makamashi na algeria muhammad arkab da yake bayani a wajen taron koli da aka gudanar a birnin algiers fadar mulkin kasar ya faɗi cewa ƙasarsa na duba yiwuwar shimfiɗa wayoyi ta ƙarƙashin tekun mediterranean domin kai wutar lantarki zuwa turai kuma kasashen suna fatan ganin sun samar da kashi hamsin cikin ɗari na wutar lantarki da suke bukata daga abubuwan da ake sabuntawa nan da shekara ta biyar. Majalisar Laraba ta yi da shirin Birtaniya na mayar da ofishin jakadancin ta zuwa birnin Kudus. Rahotanni sun bayyana cewa masar kungiyar haɗin kan ƙasashen Larabawa ta yi tur da shirin burtaniya na mayar da ofishin jakadancin ta daga birnin Tel Aviv zuwa birnin Kudus kuma shirin ya saba dokokin ƙasa da ƙasa a fili. A yau Laraba ce mataimakin kakin masar kungiyar haɗin kan ƙasashen Larabawa Khalil Atiya ya fitar da wani bayani da a ciki ya mayar da martani mai tsayini tare da ɗan burtaniya game da shirin ta na ɗauki ofishinta zuwa birnin Kudus da Isra'ila ta mamaye. a watan da ya gabata ne prime minister birtaniya truss ta shaidawa takwaranta na isra'ila yer lapid na duba yiwuwar mayar da ofishin jakadancinta da ke tara abib zuwa birnin kudus wanda idan hakan ta faru ya yi da irin matakin da shugaban amurka donald trump ya dauka lokacin mulkinsa inda ya mayar da ofishin cikadancin amurka zuwa birnin kudus a shekara ta 2018 a nasu bangaren kungiyar hamas da jihadar islami su mayar da martani mai zafi game da shirin birtaniya na mayar da ofishin jikadancin ta zuwa birnin kudus kuma sun yi barazanar cewa wannan matakin ba zai ba wa isra'ila haƙƙin mallakar koda ta ɗaya daga kasar falasɗinu da haramtacciyar kasar isra'ila ta mamaye ba kuma shirin zai jawo fishin kasashen musulmi da ma na larabawa ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan ko saurara da suka zo mu kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran Aminu Ibrahim Kiya kenan da da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na Afirka a yau.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 To a wannan fitowar shirin zai kai mu ne a kasar Chadi inda aka rantsar da shugaban mulkin soji na kasar Muhammad Idris Debi a matsayin shugaban sabuwar gwamnatin rikon kwarya da za ta yi shekaru biyu nan gaba kafin shirya zaɓuka a kasar. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. to marilla a ranar litinin ne aka rantsar da muhammad idris debi a matsayin shugaban sabuwar gwamnatin rikon kwarya da za ta share tsawon shekaru biyu kafin shirya zaɓuka a ƙasar an dai rantsar da shugaban ne bayan taron muhawara na ƙasar da ya amince da tsawaita wa'adin rikon kwaryar permettez-moi avant tout de rendre grâce au très haut pour avoir maintenu debout notre pays et guider nos pas dans la conduite de la première phase de la transition. Taron rantsar da Muhammad Idris Debi ya samu halartar manyan baki daga kasashen waje da suka hada da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ministoci daga kasashe irin su Nijar, jamhurar Afirka ta Tsakiya, jamhurar Demokradiyyar Congo. Haka zalika akwai jakadun kasashen Faransa da kuma na kungiyar tarayyar Turai. A lokacin da yake jawabi jim kaɗan bayan ratsar da shi, shugaba muhammad idris debi ya ce babban aikin da ke gabansa shine gaggauta kafa gwamnatin haɗin kan ƙasar wadda za ta shirya zaɓuka don mayar da ƙasar bisa tafarki na demokradiyya. des élections seront organisées dans la transparence et la sérénité pour permettre aux Tchadiennes et Tchadiens mettre un terme à la transition et assurer le retour à l'ordre constitutionnel. rantsar da jagoran mulkin sojin na kasar muhammad idris debi a matsayin shugaban riko na tsawon shekaru biyu ya zo ne bayan kammala babban taron muhawara na kasar da aka kwashe kwanaki ana yi duk da cewa wasu jam'iyyun adawa da 'yan tawaye sun kauracewa zaman a ranar 20 ga watan ogusta da ya gabata ne aka fara taron wanda ya hada bangarorin al'umma na kasar a injamina babban birnin kasar a sanarwar bayan taron da tsohon madugun 'yan adawa na kasar sale zabo ya karanto an sanar da rusa majalisar rikon ƙurar soji ta kasar mai kunshe da janar goma sha biyar da ta riki kasar na tsawon watanni sha takwas bayan mutuwar idris debi tare da naɗa muhammad idris debi ɗansa a matsayin shugaban rikon kwarya baya ga hakan kuma an sanar da yi wa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima ta yadda za a ƙara yawan mambobin majalisar ƙasar ta rikon ƙwarya a cikin jawabin nasa muhammad idris debi itinu ya mika kira ga gungun 'yan siyasa da masu ɗauke da makamai da ba su sanya hannu ba kan na doha da su rungumi zaman lafiya da kuma haɗin kan ƙasar game da hakan muhammad idris debi ya yi alkawarin sakin dukkan fursunonin yaƙi da ake tsare da su tare kuma da kira ga 'yan siyasa da ƙungiyoyin farar hula da suka kaurace babban taron na ƙasa da su zo a yi aiki tare to a kasar ta cadi dai 'yan adawa sun soki karin wa'adin mulkin da aka yi wa muhammad idris debi babbar jam'iyyar adawa ta kasar ta soki karin wa'adin shekarun biyun na mulki da aka yi wa muhammad idris debi jam'iyyar masu neman kawo sauyi a kasar ta danganta karin na shekaru biyu a matsayin koma baya ga mulkin dimokuraɗiyya jam'iyyar ta kuma soki damar da aka baiwa muhammad idris debi na yin takara a zaben kasar mai zuwa wanda ta ce tamakar an baiwa shugaban ne wuka da nama yan adawan sun kuma yi barazanar kafa gwamnati ta daban a kasar baya ga ƙungiyoyin yan adawa da yan tawayen na chadi da akwai masana da dama da ke ganin an fifita chadin sosai tun bayan da muhammad idris debi itino ya dare kan karagar mulkin kasar bayan rasuwar mahaifinsa marshal idris debi itino a fagen daga sabanin da masu sharhi ke da shine yadda kasashen duniya ciki har da na yankin da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka yi ca akan kasashen mali burkina faso da kuma gini biyo bayan da sojoji suka kifar da mulki wanda mafi yawa na ganin babu abin da ya raba shi da abin da ya faru a ƙasar ta chadi bayan mutuwar idris debi itino sakamakon ɗarewa kan mulki da ɗan nasa ya a madafin iko an ga shugabannin kasashen yankin da dama sun kai ziyarar aiki a chadi sannan kuma yadda wasu shugabannin yankin suka karbi idris debi itino sannan kuma yadda wasu shugabannin suka halarci bikin ratsar da shi muhammad idris debi abin aza'ayar tambaya ne shugaban najeriya muhammadu buhari shi da kansa ne ya wulla cadin inda ya halarci bikin na rantsar da muhammad idris debi ita ma nijar ta aike da shugaban gwamnatinta ohmadu muhammadu a bikin na ratsar da muhammad baya ga wasu ministoci na kasashen da suka halarci bikin faransa wacce ke sahun gaba wajen sukan mulkin sojin mali haka ita ma da kungiyar tare da turai duk sun aiki da jakadu a bikin sanarwar bayan taron na kasar caji da aka fitar ta kara wa muhammad idris debi karfi inda shine zai nada shugaban gwamnati da ministocinsa da zai nada nan gaba ya kuma sauke lokacin da yake bukata. haka zalika matsayar da taron na ƙasa ya cimma ta bai wa muhammad idris debi damar ya tsaya takara a zaben shugabancin ƙasar nan gaba idan yana bukata duk da damuwar da ƙungiyar tarar afirka ta nuna game da hakan ƙungiyar ta au dai bata aike da wakili ba a bikin na rantsar da muhammad idris debi wanda ya fiddo karara da adawar da take da game da rikon ƙwarar na muhammad idris debi akwai manyan ƙalubale da ke gabansa a wa'adin watanni 24 da zai yi a nan gaba mashawartarsa da dama ma sun bayyana hakan a cikin jawabin da ya gabatar dai ya sanar da wasu daga cikin manyan ababen da ya sanya a gaba da suka hada da gaggauta shirya zaben raba gardama kan yadda tsarin mulkin kasar zai kasance da kuma mai da kasar ta farki na demokradiyya kafin karshen wa'adin shekarun biyun da aka kara masa ya kuma yi alkawarin kawo karshen rikicin kabilanci a kasar da samar da ruwan sha da kiwon lafiya ingantacce da kuma magance matsalar karancin wutar lantarki a kasar. Aussi, nous allons continuer à œuvrer pour l'électrification et l'intensification des réseaux de distribution dans toutes les villes chefs-lieux de province. La priorité sera donnée aux, énergies renouvelables. kan hakan ya sha alwashin samar da gwamnatin haɗin kai wacce ta kunshi dukkan ɓangarori na ƙasar sai dai a nan wasu na ganin da wuya ya iya cimma wannan duba da bukatar da wasu ke da na aiwatar da sauye-sauye musamman a bangaren soji wasu bangarori a kasar da suka hada da kungiyoyin farar hula da 'yan kasar mazauna ketare sun fitar da wata sanarwa ranar litinin ta nuna damuwa game da yadda kasar ke fuskantar barazana ta mulki daga iyalan gida guda a bara ne muhammad idris debi ya karbi mulki bayan kisan da aka yi wa mahaifinsa a fagen daga haifi zanar muhammad idris debi ne a shekara ta 1984 wanda yake nuna cewa yana da shekaru kasa da 40 inda ya zama ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayi idris debi itino a lokacin da mahaifinsa ya mutu shine shugaban dakarun da ke tsaron shugaban ƙasa kuma an bayyana cewa ya taka rawa a fafatawa da dama da suka yi a tsawon rayuwarsa ta aiki to amma duk da hakan dole ne a bayyana cewa ba fitacce ne ba a lokacin da mahaifinsa ke shugabancin kasar sai dai ya rinka kula da samar da tsaro ga shugaban kasar kuma yana da matukar fada a ji wajen kula da kayan yaƙi na sojojin kasar babban aikin da majalisar rikon ƙwaryar soji da muhammad idris debi ya jagoranta wace ta kawo ƙarshe a ranar litinin da ta gabata shine kare martabar kasar da tabbatar da tsaro a cikin gida a wannan lokaci da ake yaƙi da 'yan ta'adda kawai yanzu dai ba a sani ba ko sabon shugaban riko na ƙasar wato muhammad idris debi na da wani buri na siyasa To masu sauraro ya abin da ya tsauka kenan a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da nutsar na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin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 in ba rashin gaskiya ba ta za a cewa ƙasa an ba ta incin kanta wajen shekara sattin da wani abu amma kuma da ta tashi za ta wani abin da yake gyara ƙasar ta da eh, abin da ra'ayin abin da 'yan ƙasa suke bukata sai ka sai ka samu wata wata ƙasa cikin duniya wadda take da ƙarfin faɗa a ji ta mu wannan ƙasa ca wannan mu a ganin mu ba abin da yake nunawa illa kawai suna ɗarme ma ƙasar faransa gindi ta za a cewa ƙasa tana da incin ta kuma sai an zaɓin mata da wadda za ta kurɗa wadda za ta kawo musu ci gaba gaskiya wannan kira da gwamnatin amurka take yi mu ba abin da za ya jawo mata cikin nahiyar mu ta afirka illa ta bi bayan kasar faransa bakin jini ne kawai za su samu in suna son zaman lahiya su bar kasashen mu na afirka su zaɓi abokan hulɗa duk wanda suke so a faɗin duniya ga rediyo iran mai muku magana alkasum daga nan agadez ku tashi lafiya assalamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana usaini sitar gawan kwalliya da magaram na shigo shirin ne domin na bayyana ra'ayina dangane da komawar karatun boko na bana a niger to na dubu biyu 2022 zuwa 2023 muna yi wa dukkanin ɗaliban Nijar barka sannan da fatan Allah ya bada sa'a musamman ma namu na nan zandayar ganin cewa shekarar da ta gabata an samu sakamako mai kyau da fatan bana ma za su jajirce idan Allah ya kai mu su ƙara samun sakamakon da ya fi na wanda ya gabata sannan muna kira ga hukumomin da al'amarin ilimi ya rataya a kansu na nan zandar da su yi duk mai yiwa na ganin cewa eh, duk ɗalibin da ya zamana hakkin shi ne na eh, kayan aikin da gwamnati ta bada na irin kayyuka da irin dai duk abubuwa dai na karatu ya zama na kowane yaro an bashi ko ba gaskiya ba dan kada a je a yi irin na wancan shekarun da suka gabata da muka ga jagororin ilimi suna fiddo da irin wannan kayayyaki suna saida su a kasuwa wanda shi kuma gwamnati ce ta da hakki ne na ɗalibai a basu ko ba gaskiya ba da fatan za ku tashi lafiya. bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar shida. Dokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryin masu saurare daga nan birnin taron muke zuwa muku ga dai malami na gaba akan faifai. Assalamu alaikum BOA ta Hausa mai magana Muhammadu Lawal waye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Alhamdulillahi yau zan yi tsokaci ne dangane da kaka wato da ta gabato a wajen tattarar amfanin gona to ya kamata 'yan uwa a yi hattara kada a yi almubazzaranci a riƙa ta siyarwa ba ji ba gani amfanin gona saboda ya kamata gwamnati ta shigo wannan tsari na mu na manoma a zanki sayan amfanin mu da daraja a wani lokaci saboda akwai 'yan kasuwa wanda ba alkhairi ba ne a zuciyarsu idan lokaci ya zo na amfanin gona su zo su kare yadda amfanin gonan namu su rika sayewa sai lokaci ya yi su zo su rika sayar mana da tsada to ya kamata don girman allah gwamnatin jamhuriyar nijar ku taimaka ku sayi amfanin gona da daraja in lokaci ya yi ku yi irin na baba tanja kuma ku sayar mana da farashi mai rahusa muryar jamhuriyar musulunci ku tashi lafiya assalamu alaikum gidan rediyo ta kiran sunana Comrade Ibrahim Lara Gafta karamar hukumar ke kasan jihar Jigawa tarayyar Najeriya a halin yanzu na birnin Fatako to a hakikanin gaskiya wannan al'amura da yake kasancewa a kasar Najeriya musamman rashin tsaro da shauran abubuwa hanyoyi ba kyau ga kuma wannan musamman ambaliyar ruwa da aka shafa ma a jihohin mu arewa musamman jihar Kano da Jigawa da kuma Yobe da Neja to gaskiya ya kamata gwamnatin tarayya ta dauki mataki domin ta ga ta tallafa waɗannan mutane domin wahalar da suke ciki a rage musu ita idan gwamnati ba ta iya musu wani abun da zai raba su da wannan wahalar ba ya dan rage musu amma gaskiya mutane suna cikin wani yanayi saboda ka kashe kuɗi ka yi noma kuma ruwa ya zo ya lalata da fatan gwamnati ta taimaka ta duba al'umma domin a ga an inganta rayukan al'ummacin najeriya gaba daya nagode da rediyo ta shirin suna na kwamar lara gabta karamar hukumar kiri kasamar jihar jigawa tarayyar najeriya tashi lafiya assalamu alaikum boh muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana da zifi ibrahim rugar malam Alai Shagal gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau tsokaci na zai je ne kai tsaye ga kasar ku kasar Iran. Ya kamata al'ummar kasar Iran su sani cewa wannan zanga-zangar da ake yi babu abin da za ta jawo illa kuma baya ga kasar duba da yadda dama kasar ta ce kan siradi na 'yan adawa ma'ana sauran kasashen duniya wasu kasashen duniya tana kan siradin su ma'ana dai suna jiran su ga laifin ta kaɗan su fito suna yayata a duniya tunda kuna gani yanzu kai tsaye gashi nan faransa ta yi kira ga kakaba ma iran takunkumi kuma mun sha sha gani irin waɗannan zanga-zanga an shayin su a ƙasashe da dama amma saboda su ba su kan siladi kamar yadda iran take kan siladi wanga su ba a yi musu magana a sa musu takunkumi ba da wannan muke kara kira ga al'umma iran ya kamata su mutunta al'adunsu sannan su mutunta ƙasarsu ma'ana dai su daina bari tura suna musu ɗauke ɗaya ɗaya da fata kiran mu zai kai ga inda ya kamata ya je mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagar lokacin gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya sai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram Jamhuriyar Nijar. Lokaci na yau jinjina ce ta musamman zuwa ga sabon shugaban kasar Burkina Faso wato Ibrahim Traore da irin jan namijin kokarin da ya da aikewa da kimanin tan saba'in a wani dan gari mai suna Jibo a nan cikin Burkina Faso. A hakikanin gaskiya muna jinjina mashi kwarai da gaske kuma Allah ubangiji ba sa'a akan mulki da ma daidaita zamantakewa al'umma eh, na Burkina Faso. Da haka kuma muke kira ga shugaba ibrahim da kadda ya sake ya ɗauki shawarar shugaban amurka wanda yake cewa ya yi watsi da duk wata halakar da zata hada su da shugaban rasha duba da cewa amurka nan mun gani yanzu sun zo sun sa iran gaba sun tunzura mata suna nan suna ta zanga-zanga sai an ba su incin kai sai an yi menene dan su da gwalgwala musu kasa, to da haka muke kira dai da shugaba ibrahim kadda ya sake ya ɗauki wannan shawarar ya yi koyi da ƙasar mali inda ga ta a kwanan nan shugaban rasha ya aiko ma eh, mali da kimanin tan dubu ɗari uku na taki na takin zamani to da haka ne muke kira ga shugaba ibrahim ya yi kaffa kaffa da harka amurkawa to marilla da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya madalla yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. wanda nake karanto muku wannan littafin dai mai suna matasanmu wanda marubuciya na Rabi Zango ta rubuta to kuma yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Jamila me yasa ba za ki yarda da abin da na faɗa miki ba? Ashe ma za ki iya tsayawa da wani shi kenan kin haƙura da soyayyar da kike mani? Hararsa Jamila ta yi tana faɗin don Allah malam ka ɓace mani da gani. da na san kai ne ma wallahi ba zan fito ba a gaban ido na fa mace ta fito daga ɗakin ka malam saboda haushi kasa magana yayi inna kuwa ta fi kowa jin haushin abin da kai bata daɗe da faɗa min halin ka mai kyau ba sai gashi ko gidan ban bari ba asirin ka ya tonu to bara ka ji sardauna idan na so ka a da yanzu bana son ka sauran kwanakin kaɗan ya rage mana mu kammala mu ina gamawa zan ba ma shehu dama ya turo iyayensa idan ka ga na yi aure za ka kyale ni ni ban ga dalilin ka ma na zuwa gidan mu ba bayan ba so na kake yi ba wallahi ina son ki jamila dan allah kada ki bar ni idan a yanzu kika ce na turo iyayena wallahi za su zo ban taba jin ina son wata ɗiya mace kamar yadda nake son ki ba ki yi haƙuri da duk abubuwan da na yi maki na yi ma inna alƙawarin zan aure ki don Allah ki yi haƙuri murmushi ne ya bayyana a fuskar Jamila kallonsa ta ta ce da gaske kake murmushi yayi yana ɗaga mata kai langaba kai ta yi tana sa ta ce ashe akwai ranar da zan ji wannan kalmar mai tsada daga bakinka lallai na yarda da aka ce mahaƙurci mawadaci sardauna ya ce ina son ki sosai ma kuwa duk lokacin da na ɓata miki ki rai ni bana bacci a da ban yarda son ki nake yi da gaske ba a ranar da na taɓa maki wulakanci ki yi fushi a ranar na gane ina son ki musamman da mubarak ya ce tunda bana son ki na bar masa ke a ranar ji ne kamar zuciyata za ta cire saboda bacin rai kawai ina boyewa ne saboda bana so su mubarak yi mani dariya ne amma yanzu bana jin kunyar na faɗa ma kowa ina son ki dariya jamila ta yi ta ce yanzu za ka rika zuwa fira wajena za ka ringa kirana muna waya kai ya daga mata yana murmushi jamila ta ce gaskiya na ji daɗi sosai ni kam godiya zan yi ma wannan baiwar allah da ta je ɗakin ka da a ce bata je ba ba zan ji wannan kalmar a bakin ka ba sardauna ya ce wallahi duk inda na ganta matukar ta biyo ni sai na rama marin da malam ya yi mana a kanta dariya jamila ta yi ta ce ashe malam marin ka yayi sardauna ya ce wallahi kuwa amma ya bani haƙuri saboda bai taɓa duka na ba tunda na girma ke koda ina yaro gaskiya baya duka na jamila ta ce kai kam ai dan gata ne sardauna ce sosai kuwa bara na zo na tafi kada inna ta ga shiru ban je cin abinci ba jamila ta ce zaka kira wani ko sardauna ce yau kam kwana za mu yi muna fira idan kin koma gida ki kwanta ma da wuri murmushi ta yi ta ce shikenan na gode ka gaishe da inna sardauna ce za ta ji jamila ta ce kamar da gaske zaka faɗa mata sardauna ce kina ganin wasa kenan ina zuwa zan kira ki na bata maku gaisa jamila ta ce kenan ka gaishe ta cikin ikon allah su salma suka gama first semester exam bayan sun fito suka haɗu da su jabir salma ta ce jabir yanzu wa za a rika haɗa ma kuɗin kuma jabir ya ce ai da yake hutun ba zai wuce one month ba ina ganin kowa ya ajiye a wajensa idan muka dawo sai a haɗa kamal ya ce wannan haka yake salma ta ce kenan allah ya maido mu lafiya ni zan wuce sai na ce Allah ya tsare hanya Jabir ya ce amin ki gaishe da momi sallama ta yi masu ta ɗauki zarar suka nufi tasha duk abin da aka sa ma rana sai ya zo Abdallah ne ya fito daga gidan yari duk ya yi baki ya rame tsayawa ya cike da mamaki ganin abba tsaye a jikin motarsa gefen gefensa abdulhakim ne murmushi ya saki idanuwansa suka cika da kwalla da gudu abdulhakim ya je rungume sa karasawa suka yi kusa da abba rungume sa abdalla ya yana faɗin don allah abba ka yi hakuri wallahi ba zan ƙara ɓata maka rai ba hannu abba ya sa ya rufe masa baki yana faɗin ya isa haka mu je gida sosai ya fito ya yi kyau sai baki da ramar da ya yi jallabiya ya sa ya zauna yana cin abinci gaba ɗaya gidan sun zagaye shi kamar za su cinye shi mami tana kusa da shi sai shafa masa kai take sai da ya kammala amal ta kwashe kayan jingina ya yi da jikin mami yana sauke numfashi abdulhakim ya ce yaushe rabon da ka ci abinci irin haka abdullah ya ce wallahi tun da na bar gidan nan abdul gaskiya gidan yari ba wajen zama bane allah ya mana tsari da zaman can abba ya ce ka gode allah da bai mutu ba da yanzu daurin rai da rai za su yi maka mami ta ce allah ma ya takaita ya rayu abba ya ce ina fatan wannan abun zai ishe ka ishara yanzu kam ba sai na ce ka daina kwalla ba domin tun kafin ka fito na ga alama tun daga ɗakin ka murmushi abdullahi ya ce ai wallahi abba yanda na bar cikin mami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 madalla yanzu kuma sun shirin shirya alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak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 da you.